Jama'a Assalamu alaikum ni ne Abdulaziz Adili Toro ga takaitaccen labaran Afirka. A Afirka Kudu masu zanga-zanga a Johannesburg na kira da shugaba Jacob Zuma da ya sauka biyo bayan sauke ministan kuɗi da yi. A Burkina Faso hukumar zata ta tabbatar da zaben Mark Christiana Kabore sudan ta kudu fiye da mutane miliyan biyu na fama da yunwa bayan da suka bar gidajensu biyo bayan yaƙi na tsawon shekaru biyu a najeriya tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara a kan tsaro samba da suki ya bayyana a gaban kotu yana neman beli masu nazarin kayan tarihi a misira sun maido da mutum-mutumin zinari na wani fir'auna ta tunkahamu bayan da suka yi makonni takwas suna gyaransa to jama'a labaran afirka kenan sai allah ya kara